واهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز لسان شغال baya halarta auren shigari shine farji da farji a gani auren shigari shine tsoka da tsoka wato ma'ana farji da farji yi da مثل na يزوج الرجل ابنته برجل فشينه yana so yayi bayanin gudu bil gudu shine misalin mutum ya aurar da diyarsa ga wani mutum ala an zawujahu al-akharu ibnata akan cewa shi ma ɗayan ya auren mai da diyarsa Wani walaysa bainahuma sadaqu ya zamanto babu sadaki tsakanin mutum wani yana da diya wato sai ya ga diyar wani da ya ga diyar wani yana so sai ya ce ma wannan ka aura min da diyarka shi ma sai wannan ya ce to ni ma ka aura min da diyarka yanda ka hango diyarka kana so ni ma haka na hango diyarka ina so saboda haka ai kakara kakara nan ko to kakara ana ciko haka <laughs> ba kakara ba ne. daga bari diyarka ni ma in baka diyata babu sadaki tsakani to wannan shine auren shigari haramun ne baya halatta wala yasihu eh baya halatta auren mut'a menene auren mut'a shi ne aure zuwa wani lokaci aure zuwa kwana daya ko aure zuwa sati ɗaya ko zuwa wata ɗaya ko shekara ɗaya ko abin da ya kama da wannan auren dai idan an sa mai iyaka ya zama auren mut'a duk auren da aka yi mai iyaka cewa daga lokaci kaza zuwa kaza za a kulla auren kuma daga baya za a dakatar da shi ya zama auren mut'a an gano wannan ba su da su bangarori guda biyu eh gaba daya hmm. wasu ce ko koda koda ba da zaki auren bai yi ba saboda an lizimta sai ka ba da iyar da na a baka eh to ai in baka ba da naka ba zai baka nashi ba dole ne in ka bashi ka a in yi aure ka sai ka bashi sai ya bada nashi wannan lizimtawa wasu daga lizimtawan shi ya sa auren bai yi ba ko da ko da an biya sadaki a bangare guda biyu da a ce baka bada baka bayar ba zai baka ba kane shi da yazo ya ga naka yana so to shi ma fa sai ka kai ka ce kuma sai ya bada nashi wasu na ganin wannan sai ya bada nashi lizimtawa da wani sharadi shi yasa auren bai yi ba wasu ka ce a maganar sadaki kawai malikiya nan su maganar sadaki ne kawai da a ce zai bada sadaki sadaki kuma ya zama ba iri ɗaya ba da akwai zamiya wane ya aurar da zainab ya aurar da waliyyarsa a abar walkatarsa mai suna zainab a kan sadaki dubu hamsin shi ma ainihin abin nan wakilin waye shi ma ne shi ma a shi ma waliyin aisha ya aurar da aisha zuwa ga shi wacce din akan dubu hamsin shi ma kowa dubu hamsin hamsin shi uban zainab ya aura ma shi malam mani dubu hamsin malam mani ya aura ma malam mudi dubu hamsin dukan sun aura wa juna dubu hamsin hamsin kaga ba ma sai an ba da kuɗi ba ke na yi ko an zane a ina ai dubu hamsin da ka bayar shi zan bayar za ka bar na ba ka maka hamsin ba shi kenan kuma fiye rike ba na? ba hamsin a cikin a ɗaki na kawai zai rika da da ya amma ka ce wannan wannan dubu ɗari biyu wannan dubu hamsin kaga an an ba da sadaki kaga wannan a wajen malikiya ya halatta amma wasu na ganin wannan walaisa bai da kuma sadaku idraji ne idraji ne maganar nafi'u ne ba maganar manzo Allah bane mutum da dai idraji ne fahimtar wani ne wato cewa masu wannan fahimta masu wannan fahimta sun ce to ko da sadaki ko ba sadaki wannan idraji wannan tsarin bayanin ba magana annabi bane kawai iyakacin magana annabi shine annabi ya hana shiga shine ka aura mun da iyakari ma aura ma da tawa kawai a gari ko da sadaki ko ba sadaki haramun ne yawa yana so ne amma ba lizin kawo ba ne yawa da ya yi a da ya bayar su shi da zai ba tsoho ba bayan shi tsohon ya aure ya aure ne saka a ga cikin gaskiya kama ta kama da tsoho ba zai ba ba a ga wannan ba yadda ka iya ba zai bayar da mutum da ba a lizinta ba amma a lokacin da yake son auren diyarka ka kawo wannan sharadin zai mika wuya ko na'am wani sako kwafnan jinari ana bude wannan aure kafin a tare in kafin a tare aka gane cewa auren shigari aka yi za a yi sauri a bude shi auren mutsa wa ba da sannan bayan ma an tare ba tare da saki ba kawai za a tarwata auren ne kawai za a kori yadda ake koran kaji suna cin biro din nan a tarwatsa su to su ma shi ma wannan auren bai yi ba kawai za a tarwatsa su ne kawai na muje wani jiwu fi sadakun ismi yana wajaba a cikin shi sadaku irin sadaki irinta ta za a duba nawa ake bada sadaki irinta ta haddace alqur'ani ta haddace ainihin sahih bukhari da muslim sabon kati da banki na wani a shi ne yake magana magana mutu'a wato yana waje ba a cikinsa a cikin auren a ba bada sadakin misali ba ya kace ta ba ya an yi auren ya tashe ta an gane zo da haka zai ba bada sadaki irin ta irin wacce ya auren mutu'a da ita ta haddace alqur'ani ta haddace sahih bukhari da muslim sannan tana jin tana da digiri a larabci saboda haka sarki to irinta za a bada dubu ɗari da hamsin ne sadaki an gane wannan ku yawa illa an yi kuna gunaka sai dai in akwai sadakin da aka ambata ana akwai sadakul musamma eh to za a bada sadakul musamma din in dai akwai sadakin da aka ambata dama lokacin da aka yi mutu an yarjejeniya zai bada dubu goma ne ko dubu ishirin to fala hal musamma tana da sadaki da aka ambata din an gani amma ko ba kuma haddi ya faɗi gare shi ba za a mai haddi ba dama kauli guda biyu ne akwai mazhaba na Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi yana ganin in ya kama wani mutum yayi auren mut'a zai jefe shi irin jifa na zina saboda shi mut'a kawai sunan ne ya bambanta da zina kuma to su sauran malamai masu cewa kar a yi haji saboda an taɓa yin aure irin shi a da kafin a shafe to shi mai yin wannan kila ya dogara da wani magana ne mai rauni ya ce ai an taɓa samu abdullahi bin abbas ya taɓa bada fatawa za a iya yi irin wannan magana mai rauni din sai ya dogara da shi sai ya zo ya auren mutu'a to tun da dai akwai tawili ko da fa'idi ne ne to ba za a jefe shi ba sai dai za a mai ta'aziri alƙalin zai iya mai ta'aziri saboda ya yi aure ɓatacce aure ɓatacce ne amma auren an taɓa yin shi a da daga bayan shari'a ta ɓata auren an gano wannan shi yasa matar da ya taka da wannan da suna auren mutu'a zai ba ta sadaqul musamma ko ba sadaqul misl sai dai idan ya ambaci sadaqin a da an fahimci wannan amma muka ɗauki ɗaya mazaban umar kai tsaye mazinaci ne kawai za a mai bula za a mai hajji na zina in ya taɓa aure a jefe shi in bai taba aure ba a mishi bulala kuma za a riska mai da ba za a kira ɗan ɗan zina ba tunda an yi abin da sunan aure an ce auren mut'a duk da ba aure ba ne lalatacce ne to ɗan ɗan shi ne idan in ya mutu zai mai zai gaje shi wa alaiha su kamila sannan a gare ta akwai idda cikakke za ta yi idda cikakken idda ولا يجوز النكاح okay an taɓa wani shari'a nan kotu gangare irin wannan wani bawan Allah ya yi zina da wannan. an kama shi an kai shi da aka zo sai lauya lauyan da zai kare shi ce idan muka je aka ce kaza kaza ka ce kai ba zuna kai ba ka ce auren mutu aka yi wallahi kuwa kuma mai zai ɓata rai kawai shi aiki kiran shiya ne shi auren mutu aka yi ba na shiya bane ba ba dan shiya bane dan iska ne kawai amma yanzu ya buɗe baki wai shi auren mutu ne kenan sai shi wannan ya tsaya kuma al'ada da shi lauyan shi ya bashi wannan formula din ya ce auren mutu ayi kafin ka ce auren mutu akai ina da abin da zan kare kare shi akwai wannan lauyan za ka fiki duk wani abu za su samu kuɗi za ka fiki kaga anan wani kila ya tallata ma daga nan ya tallata mai auren mutu nan gaba zai fada cikin akidar shi'a da sunan zai ji auren mutu wa iyaz billah dan kawai neman abin duniya na'am كذلك abu bakar uznaini min zahirin wa ba'in haka nan mutum ya game ya game shafan kunne ko ina ya samu ruwa a kunne min yin daga wajen kunne da kuma cikin kunne da ramun kunne din ramin kunne shi ma a dan a sa hannu a dan murza Farzan wa masdudan la ghayra zai na takwas ne jerin ta tsakanin wajibai guda biyu wato jerin ta tsakanin farilla da sunna wato banda wa'anda ba wa'annan ba wato ina ce wajibai guda biyu shine da farilla da sunna su ne wajibai jerin ta tsakanin wajibai guda biyu tsakanin farilla da kuma sunna an gane ku banda wa'anda ba wa'annan ba أصل ولمن يقل فضائل أربعة ومثلها يا سائل wato faslun alwala kulka ce yana da fara'ilu alwala yana da mustahabbai guda hudu da misalin hudun ya zama lauke nan, yana da mustahabbai guda hudu da misalin hudun ya sa'ilu ya kai mai tambaya kaga ya zama takwas isa sibin zikira ila haya. wato bayan ambatar Allah a farko to ka ambatar da zikiri har zuwa ƙarshe bayan ambatar Allah a farko ka abotar da zikiri wato ka hada ambatar Allah da zikiri har wato ma'ana tunawa da alwalan nan anan ana nufin bayan kayi abin nan bayan kayi bismillah sannan sai kuma ka hada da tunawa da sallah din zuciyarka ya zama kana cikin tunawa da sallah har zuwa ƙarshe ka abotar da wannan niyya har zuwa ƙarshen sallah kada misalin mutum ya yi niyya sannan hankalin shi ya ɗauke daga cewa yana alwala kuna da wannan ayi idan ka yi niyya wannan niyyar ka raka shi ka raka niyya har zuwa ƙarshen alwala shine ma'ana ka abotar da ainihin tunawa da wannan niyya din har zuwa ƙarshe wajen nufin wuzu a an ka sanya ainihin gwangwanin ruwa ko ƙwaryar ruwa a gefen damanka in za ka yi alwala sannan ka nisantar da alwala daga bayi ka nisantar da alwala daga bayinka wato in za ka yi alwala ka nisantar da ka yi alwala cikin bayi malamai sun ce makaruhi ne yin alwala cikin bayi amma idan bayi irin bayi ne na zamani kuma wanda yake ana gyara shi a feshe shi da turare a yi kaza a yi kaza wanda wani ma zai iya kwanciya a ciki irin wannan dan kayi alwala a ciki ba matsala akwai bayan da ana gyara shi sosai a wanke shi a feshe shi kuma in ka je ba za ma ka taɓa zamanin bayi ba ne sai an ma bayani ina wata gane to irin wannan bayi din wato dan kayi alwala a ciki ba matsala ba ne ana magana irin bayin mu wanda yake cike da kazanta kana shiga zaka ji dannan fitsari to irin wannan bayi shine aka ce kan lisanci alwala a gare shi makaruni ne idan kai alwala fa alwalan yayi eh

بابتدائه زيد فقط نعم ابن عاشر نعم وبابتدائه لزيد فظهر خلافه أو صلى ظهرا اتفق wato wa biktidaihi li zaid wato da koyin shi da zaidu fa zahara khilafahu sai ya bayyana ashe ba da zaidu yayi koyi ba shi niyya yayi niyyan koyi da zaidu amma kuma da aka ida da sallah sai ga da amru ne ya koyi to sallah ya ɓaci ba ku ji bayan da aka yi mutum ya yi nufin ya yi koyi da zaidu ashe ba zaidu ya koyi da shi ba ya yi koyi da amru ne ba sallah dama in za ka yi sallah sai ka san wanda kai koyi da shi ko na yi koyi da zaidu sai daga baya bayyana amru ne na yi sallah bayan shi ya sallah na da wa raɗi ne zai yi sallah sai na san wanda na bi su gaga a nan wajen da in dai mutum ya yi koyi da zaidu a zuciyarsa sai ya bayyana ya yi koyi da amru ne sallah ya ɓaci aw sallah zuhuran ko ya yi sallar azahar ƙara wanda ya tabbata karfa musallal asri misul shakki karfa musallal asri misul shakki ayyuhumal ma'mum khudh ma ahki wato ya yi sallar azahar wanda sallar nan ya tabbata khalfa musallal asr a bayan wanda ya sallar asar sallar azahar a bayan mai yin la'asar sallar sabarin niyya ya ɓaci inda malik kai kana sallah zahar ne wato ka wato bacci ya ɗauke ka baka yi zahar ba ko wato da ka farka daga bacci sai ka ga wasu suna yin sallah sai ka ɗauka zahar suke yi sai ka bi su a shela la'asar ne kun gane wannan ku to wannan sallan ka ya ɓaci a malikiya ba a sallar sabanin niyya in dai sallah ya bambanta ko da azahar azahar ne azahar na jiya da azahar na yau wani yana azahar na jiya sai ka zo ka bin shi azahar na yau sai ka zo ka bin shi azahar da yake na yau sallar ka ya ɓaci ballantana kuma a ce sallah ya bambanta wannan zahar wannan la'asar sai ka bi ba ka da sallah inda malik khilafan li shafi'i amma shi imamu shafi'i kana da sallah abinka dan niyya ya bambanta a gani misalin shakka kul ma haki misalin shakki ayyuhumar mamumi an gane ko ayyuhumar mamumi kul ma haki misalin shakka a cikin su waiwaye mamu kan gane ko kana bin sallah sai ka rasa waye mamu dama zai yi haka ko kana bin sallah ka rasa waye mamu waye liman waye mamu a cikin su sai ka bi su kawai a haka yaya za a yi mutu ya jayyaci waye liman waye mamu eh? eh to sai dai shi irin jahilin nan da bai san inda liman ke tsayawa wa? bai san cewa mamuna tsayuwa a gefen damar liman bai sani ba to shi sai zo sai rikice wai a cikin su waye liman kawai sai bi sallar to tun da bai san waye liman waye mamu ba to sallar shi ya ɓaci wanda suke safara wa ɗinnan mutane eh. limamin za a gan shi ga shi da masabukai fiye eh, da masabukai wanda suka rasa sallah suna rama shi kuma abin liman ne wani sai yi rasa gane waye limamin sai daga baya bi sai abin ya bayyana gare shi aika limamin nan da masabukai ya kace sakaura ne ya sakaura ne ki <laughs> wanda suka zo daga baya za su sallar su bayan eh. ne ma ya ita ta sallah sai zama akwai wasu mamu kuma da suke sun samu wasu rako'o'i suna ramuwa ga kuma limamin shi na safarar kun yana gaba yana kusa da eh, wanda suke masa kokar suna sallah wani da ya bi ya ga ana bi kurin ya ga ga mamun a kusa sai ɗauka wancan na gaban wanda suke gaban nan ko wani daga cikin ne limamin bai san waye gani ne ba sai zai iya yiwuwa haka shi ma. Lala a samu cikin jiza wata bayan kai shi ma dawa zai shi wani ya biyo cikin su sai mamun suna da ga masamuka ya jere su suna tare liman ana su suna rama sallah shi kuma yana ba da sallah yana kuma yana tare da eh, a zora rama shi liman ya yi sallah da sun eh. sallama a sun biyu kila mutum suka miƙe suna ramawa. Eh. cikin masu ramuwa nan da da a da ba da mamu a cikin da da mamu a cikin da mamu ya san ma mun liman ne bakon da ya zo ya rasa wane ne liman amma ga ma mun da ya san shi ya samu ma mun shi ya ba da wuri wannan ya zo ba shi ma mun akwai wasu masu ramuwa da don kuma ya dauka a cikin waye liman suna rama sallar juma'a amma shi liman ya samu ma mun bayan shi to da wani abin da ya rikita da ni ai a zaurara liman yana gaba ai kuma ai dama ai duwan dama an mutu zo gaba zai duba dama su wani da suke ramuwa ai ba gaba suke ba jere gaba ha ne ba wani ne eh. eh. ne.

nan da aka ce nan da aka ce ah. wato shakka yake a cikin zuwa ne mamu eh a cikin su waye mamu a cikin ayi kuma mamu waye mamu waye ne liman yana shakka ya kafa gane mamu da liman eh kuzma aki karbi abin da zan bada hikaya na'am wa bin mufradin fiha ya jama'a al'asku asku fiha mufsila to da inda mutum ya curu a cikin su yana cikin sallah sai ya curu yana sallah shi kadai mufrad sai ya curu zuwa ga jama'a a gani yana cikin sallah shi kadai sai ga ana jami'i sai ya koma cikin ya bar sallan shi kadai sai ya koma cikin jami'i ba tare da ya warware sallar farko ba kuma a ce raka ya samu wato yana yana yin sallah shi kaɗai ya samu raka ɗaya sai zai ga wayancan suna sallah to kila su wasu samu wasu yi raka ɗaya ya ga aiki daidai daidai an shiga cikin raka ɗaya kawai sai zuwa shiga ya daura, sai eh, kaga ya yi raka ɗaya shi kaɗai sannan ga shi zai fi raka da ɗaya in sallah asuba ne a nan wajen ba tare da ya warware wannan ba sai ɗauko raka shi ɗaya da ya yi shi kaɗai ya haɗa da wannan raka'a na wanda yake tare da liman an gane to wannan sallar shi sallar shi ta ɓaci misali an gane ta inda mutum mai sallar shi kaɗai ya turu zuwa ga sallar jam'i alhali da yana sallar shi kadai sai kuma jam'i ba tare da ya warware na farko ba sallar ya ɓaci kamar aka fi fiha mubdilan fiha aka san haka. yana sallah cikin jam'i sai ga limamin ya tsawaita mai da yawa sai ya tawaye ya koma shi kadai bai sallame ba ya samu wasu rakoyi biyu da liman da ya samu rakoyi biyu da liman da ya ga liman yana ta matsawa irin liman irin mahadatan nan ne ya ga liman na koyan hadda da shi kawai shi ne sai ya canji kawai sai kuma sallah shi kadai to irin wannan shi ma sallah sallah ya ɓaci misali cikin wannan halin wasu yi bari biyu da dadi yake to me za mu ce kan sallan wannan bawan Allah nan hadisu mu'az bin jabal din nan wannan ba kauyen da yazo yana so ya sauri ya je gida ya kai ce cefare ga iyalinsa sai ya zo ya ga ana sallah sai ga ana sallan magarba ne na jin ku, isha'i ne ana sallan isha'i shine sai ya bi ya bi mu'azu mu'azu na ta karatu mu'azu na ta karatu ya ga mu'azu na ta karatu ya ga karatun ya karewa kawai sai ya janye sallah shi kadai da ya yi sallah shi kadai sai ya je da sauri ya iya dumfari inda annabi ya je kai ƙara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ga irin abin da mu'az ya yi mishi nan To wannan bawan Allah bai kai ƙara to ya je kai ƙara shi kuma sai ga mu'az shi ma shi ma mu'az ya zo zai kai ƙaran shi dan an gaya wa mu'az ga wani mutum nan wani ya maka tawaye bai bika sallah ba zai kai ƙaran sai tarar da wannan bawan Allah shi ma a wajen annabi a nan wajen sai ce ma annabi cewa ai wannan bawan Allah munafiki ne ya zo ya yi sallah shi kaɗai ya ƙi bin sallah shi ne wannan bawan Allah ke da sannu za su bayyana ba ka ce mun kace munafiki ba ya rasu da tsawai kamar sallah bai ya tsawai kamar sallah ne amma da na sallah ya tsawai shi ne da koma gefe ne na yi sallah na tun da har mu'azi ya kira ni munafiki za ta bayyana gare ni da shi waye munafiki insha Allah shine aka zo aka zo wajen jihadi sai ga wajen bawan Allah a fagen bama ya ba da wani irin gudunmawa wajen wani yaƙi mai shahada shine sai annabi ya ce ya kai mu'azu da abokin gargaɗi ya ce munafiki ga ya shahada yawa munafiki bane kawai mu'azu ya tsaurika da yawa ne kawai shi ya gama zai iya ba na wadan gani to wannan bawan Allah kaga malamai sun yi magana an yi magana kan wannan maganar sallar shi ya samu raka a ne daga baya ya karasa ko yaya wasu na cewa ya samu raka da daddam don bai yi zama niyya ba kawai janyewa waye kawai ya ce wani sallah Wannan malamai sun tattauna sosai kan magana mutum na iya yana cikin jam'i janye kuma shi kadai ko yana sallah shi kare ya shiga tare da liman an tattauna wasu na ganin za a iya yin haka an gane wannan saboda wannan hadisi na wannan hadisi aka tattauna aka shi sosai malamai sun tattauna muka zuwa fatawar bari zama ga bayanin da malamai sai yi aka samu a gane amma malikiya a sun tabbatar da in dai mutum ya yi haka to kai tsaye ba tare da ya warware na farko ba ya shiga na biyu ya shiga cikin a na biyu tare da liman sallah ya ɓaci na'am mu dadi game da mara lafiya wanda ya koyi da irinsa sai ya warke ka yi koyi da wanda baya iya ruku baya iya sujada kai ma baka da lafiya sai mara lafiya ya koyi da mara lafiya sai daga bayan sai mara lafiya ya zo ya warki kai da kai koyi da liman baka da lafiya sai ka zo ka warki ya zama abin da liman baya iya yi kai kana iya yi dan malikiya sun ce idan liman ya zama to mara lafiya baya iya bayar da rukunin sallah to baya halarta ya yi limanci ga wanda yake iya bada rukuni kaman ba su yi aiki da hadisin nan cewa fa'iza sallah jalisan fasallu julusan ajma'in idan liman ya yi sallah a zaune ku yi sallah a zaune ga baki daya su malikiya ba su yi aiki da wannan ka'idar ba to duk mutumin da baya iya ruku kada ya yi limanci ga wasu sai irin shi wanda baya iya zama kada ya yi limanci ga wasu sai irin shi an gani idan liman ya yi sallah a zaune mu ba za mu yi sallah a zaune ba inda malik an gano wannan ku to ah, amma kaga ga hadisin da ya tabbata wancan ko cewa idan liman yana sallah a zaune bai da lafiya to kudin nan ku ba ku zauna hadisi ya zo ingantacce to su Maliki, suka ce mara lafiya wanda ya koyi da misalinsa daga baya sai mara lafiya sai shi mara lafiya sai ya warke ko idan ya warke kaga mara lafiya ya buwa a mai lafiya ya mara lafiya kenan ya sallar shi shi zai yake wannan sallar da tunan ya warke aka ce akwai sabani akwai sabani wajen cikan aikinsa akwai sabani wajen cikan aikinsa shi sallar ya yi ko bai yi ba kulkul a gari sallar ya yi ko bai yi ba eh? sallar ya yi ko yawa sallar ya yi amma su a malikiya sun yi sabani a kan yiwuwar sallar ko bai yi ba misali وبالمسابقة في الإحرام ومثله التحليل بالسلام هكذا wato rigegeniya wajen harama an yi rige-rige da liman wajen kabarin harama da liman da kai an rasa ma wayar gafara kabarin harama eh to ya sallar sallar ya ɓaci an gane wannan ya zama abokin liman ke rago da shi da liman sun yi tsere an rasa wayar karman wayar gakabarin harama to wannan sallar ya ɓaci misalin shi wato sallama na tahalili sallaman da ake na tariri a rasa waye ya riga da shi da liman waye riga yin sallama din nan sallaman nan na farko an gane to a ciki a rasa wanda ya riga yi to shi ke na sallah ya ɓaci amma idan ya zamanto sallama na farko din nan na tariri wato liman ya riga amma na biyun ana shakawa ya riga wannan ba matsala eh na farkon na'am an kai ku wa alaikum assalam a'a suka ɗaya sun san wanda suke biyu a lokacin sun zai yanzu an canza kuma sun ka sun san wanda biyu na'am muje wa alaikum salam magalafai eh. Thank you. Eh, ai bai saba ba sai dai kawai kare takura wa mutane da yawa ne amma daidai gwargwado A kasan wani shi dai Allah ya riga ya bashi laushin ƙur'anin nan ba sauki wani ƙur'ani ya mishi laushi kamar auduga su za ka kawai yana karanta wani ne ba san ya tsawaita ba san ya tsawaita ba bai san ya tsawaita ba haka haka shiga ya sauke wa tur a raka farko sallar sallar magariba ya sake wato wato tsari mutum irin wannan kaga tun qur'ani ya maka laushi kana yi kana tunani ne zaka yi limanci dan wallahi yadda kai zaka karanta ka karanta irin tura da ka tsauri ta shi bi ma sani ba saboda ya saba da karatu akwai wanda Allah ya ba su irin wannan baiwan eh irin wannan dole ya ringa tunanin mutanen da yake wa limanci na'am sautan eh ويمسك المعموم حال الجاهل وجه بتسليم الخروج فضل wato shi mamu yana yin shiru halin bayyanawa halin da liman ke bayyana karatu kamar sallar asuba da kuma raka'a biyu na magariba raka'a biyu na isha'i irin wannan ana yi a bayyane ne ko to idan liman yana yi a bayyane mamu zai yi shiru halin bayyanawar liman wajen hasu taslimi taslimin furuci ka bayyanar da sallaman fita daga sallah eh ka san da wannan sallaman nan na fita daga sallah shine na farko sallaman farko a malikiya to ka bayyana da shi ka san da wannan an gane wannan ko kaga da wannan kenan mamu idan ya ga liman yana bayyana da karatu zai shiru wannan shine mazhabin malikiya sabanin mazhabin shafi'iyya mazhabin shafi'iyya idan liman ya bayyana da karatu shi ma mamu zai bayyana a gani idan liman na karatu a bayyane ma mutuwa zai a bayyane imamu shafi ya ce musamman fatiha to annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba sau idan liman yana karanta fatiha kai ba sai ka karanta fatiha in har liman ya karanta fatiha ba karanta ba ba ka da sallah suna ce la salata liman lam ya kara bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta umul qur'an ba ba shafi'iyya ne amma maza ba imam malik idan ana karatu a bayyane karatun fatiha liman da yi a bayyane kai kai shiru saboda inna ma ju'ila ila imam li yutamma bi akwai akwai akwai fa iza fa iza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu ku yi shiru to wannan hadisin fa iza qara'a fa ansitu din nan shine malikiya suka dogara da shi idan liman na karatu a bayyane to ku yi shiru amma in ana karatu a koye kuma ku yi karatu shi kuma shafi ya ce la in dai ana karatu dole sai ka karanta fatiha to za ga masu bin wannan mazhaba masallacin sai ya rikice da karatu kowa yana yi liman yana yi mamu na yi an gani to idan kuma liman ya gama karatun fatiha kai bar gama ba imamu shafi ya ce ka tsaya sai ka karanta ko da liman zai yi ruku'u ne sai ka ƙara ka fatiha a kai sannan sai ka yi ruku'u to ko da liman ma zai ɗago daga ruku'u ne ka karanta kai ma sai ka yi ruku'u ka ɗago ka bi shi wannan shine mazhaban shafi'iyya kan matsala ɗin an gani amma abin da ya fi inganci shine mazaban imam malik akan wannan matsala ya rasa ba ya kago shi ba ka mutu ba shi ba sai zai ruku ya kamo shi tun da ya riga ya shigo cikin sallan ina eh, kawo misali mutumin da ya iya kama shi ba a ce raka a farko ba ya malike ba ta yi wannan magana ba a raka da ba ta farko ba wa man na aka fi salat aw zuhima fa huwa fi ghairi al-ula nan wato yayi gangadi a cikin sallah ko an matse shi aka matse shi ka da yin ruku'u ko ba a raka a farko yake ba fa in a fi idraki ni kabala waye-waye din nan ko in yana kwadayin zai riske liman kafin ya kulla wata raka a din raka wala hu sai zuri ya ruku ya dago ya je kamo liman ko malikin akwai da kamo liman a yi ma eh kuma eh, da akwai رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصل. إيه. كم كم واتو ما يرد سلمه mayar da sallama ga liman wa ala ya yasar sannan kuma tare da mayar da sallama ga wanda yake gefen hagu in hasala ruku'an in har ya samu ruku'u an gani mayar da sallama ga liman da kuma mayar da sallama ga wanda yake hagu in wanda yake hagu nan ya samu raka daya in wanda yake hagu bai samu raka daya ba za ka mayar da sallama ba to inda malik kawai wato mutum zai mayar da sallama ga liman da kuma wanda yake hagu da sharaɗin wanda yake hagu ya samu raka guda Ɗin wanda yake hagu bai samu ko raka guda ba ba magana mai da sallama gare shi kawai shi ke nan assalamu alaikum shi ke nan ba wanda ba ruwan kanan nan ya eh, ji saliman ai suna yin haka assalamu alaikum kuma assalamu alaikum na fi sallama nan sai a yi haka assalamu alaikum an kalle shi akan yaka sanar sai a yaka ko kuma akan sallama haka assalamu alaikum an yi sallama nan ya kamar mai ba assalamu alaikum assalamu alaikum masu ba a ɗaya suke babbar kula ne assalamu alaikum kawai inda wani ana ya samu raka a yanzu kamar assalamu suna yin haka suna yin sallama gaba ɗaya sallama ɗaya suke ka fara amma kuma sun yi gaba ɗaya ga sauran rika ko kuma su yi a bayyane assalamu alaikum su yi a ɓoye tunda an ce ba dole bane na wannan sai an bayyana suna yi a ɓoye wasu suratun da balbi ban imani in kashiyar da min imani da sutura sutura na mutum ɗaya da liman in ya ji tsoron wucewa a gabansa in yana ganin wani zai iya wucewa a gaban shi amma yana ganin daki ne ba mai iya wucewa ba sai ya sake sutura ba wanzu da والزبدة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على من يتمدي da kuma zaman farko zaman farko da kuma abin da ya karu akan gwargwadon sallama a gani zaman farko da kuma zaman da ya karu akan gwargwadon sallama au alaman ya ko kuma ga wanda ko kuma zama na wanda yake suke nutsuwa abin da ya karu akan mai nutsuwa magana uku aka yana na farko zaman farko shi ma zaman farko menene shi sunna ne ko zaman tahiya na farko sunna ne wa ma qarza da an qadari salam da kuma zaman da ya karu kan gurgurdan sallama wanda zama ya karu kan gurgurdan sallama bayan mutum yayi tahiya yayi salati ga annabi ai shikenan zai iya sallama to sai kuma sai kuma ya tsaya ya ƙara wasu azkar ya ƙara tsawaitawa ya ƙara wani abu akan gurguran sallama wannan azkar ɗin da ya ƙara ya tsawaita Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika din nan wa Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr wa min azabi jahannam zuwa da ƙarshe ya tsaya ya wasu azkar ba tsau to wannan tsawaita wanda ya dan ƙara akan gurguran sallama shi ma wannan sunna ne an gane ba dole bane yana yin tahiyya ya salatin annabi zai iya yin sallama a gari to shi ne ko kuma wa matsar zada alama ya ɗuma in ko kuma abin da ya ƙara a kan gwargwadon natsuwa shi ma ya ƙara tsawaitawa kan gwargwadon natsuwa wato fuka na malikiya sun ce gwargwadon natsuwa mutum ya karanta subhana rabbiyal azim su uku idan mutum ya karanta subhana rabbiyal azim su uku ya samu natsuwa to ƙari akan wannan natsuwa shine ya ƙara kaman so shida so tara so goma sha biyu kaga ya ƙara tsawaitawa wajen natsuwan natsuwan ya ƙaru to wannan ƙari akan natsuwan shi ma sunna ne kun lura eh da daga kullu fi shawudi hmm. kullu fi shabba fi lafi al sunnatin mustahab haka nan kowace tahiya kowace tahiya sunna ne sannan saɓani ya girmama game da lafazin tahiya din ya matsayin lafazin tahiya din da ake yi shin wannan lafazi da ake karantawa din nan at-tahiyatu lillah din nan shin sunna ne wannan lafazi ko mustahabi a gare akwai sabanin malamai a kan shi wa yansil ma'mum halal jahri shi ma mu yana yin shiru halin bayyanawa har bi taslimil qulub ka bayyanar da sallama na fita daga sallah ka san da wannan magana Rudda salama lil imami. Sannan mayar da sallama zuwa ga liman. Wa alaman Sannan kuma da mayar da sallama ga wanda yake gefen hagu. In ya samu ruwa, in ya samu raka daya. Da sutura. Da yin sutura ga mai sallah shi kadai da liman. In In ya ji tsoron wucewa gaba gare shi. Da kuma zama na farko. da kuma abin da ya karu akan gwargwadon sallama eh, da kuma wa makar da alama ya tsuma in da kuma abin da ya karu akan abin da zai samu nutsuwa abin da ya karu kan gwargwadon nutsuwa din da za ka kullum da shauki haka nan kowane tahiya sunna ne wal kulku shabba fi lafi wato sabani ya giro ga lafazin hal sunnatin aw mustahab shin sunna ne ko mustahabi eh na'am eh yana nufin ya samar ka ɗaya? cewa eh a shi wannan eh, magana ne daban-daban ne daban-daban ne yana ganin yana nufin ne wannan mayar da sallama ga na'am mayar da sallama ga liman da kuma mayar da sallama ga gefen hagu in ya samu raka daya shi aka wannan ina hasalar ruku'an yana nufin wato ya samu raka a dai kenan duk wanda ya samu ruku'a ya samu raka idan zai cewa ibrahim eh, mai ba a ɗauko mai kawai iri abin da shi kenan wa menene wa ka zalika radduhu alaman ala ya kare in kana in kana bi ahad wa adraka rak'atan aw akthar ba'u da ai da haka kace eh wa alaikum salam Thank you. a eh, yayi mana inda ka samu ruku tare da shi shi ke ka samu wannan kaɗin a eh, yayi ka samu na'am na'am eh Dala da haɗa sallah eh abin ya rusu mana ya zo masallaci ya ɗauka za a haɗa sallah a nan sai ga ba haɗa sallah ba sai je ya yi magariba a nan sai je wani waje ga suna isha'i ana haɗa sallah kawai zai zai rusu wani da kasuwa wani matsala ba ne wa salam masallacin Thank eh. you. to in muka zo magana sallar sabanin niyya zai iya bi abu sallah kai ba matsala shi niyyar shi ya yi niyyar kaza ne in liman ya in liman tashi zai cika sallan shi sai ya sallama abin shi tunda shi ya gama na? Ya tsaye da sani ba shi ya bude da wannan abu amma tunda shi niyyar shi dama shi sallah ya niyya yi a zalla ta yi amma sallah ba ba ci ba ya zalla ko ko mai rauni ne ba ce zalla ya ba ci ba an ce dama shi mai kasar ya kamata ya limanci in yi sallama a sai ku ci kowar ko in ku sai ya zama to limamin cikawa yake ai ko da ya biya ne ko ya ce makaruni ne haka makaruni ne kuma mai cikawa mai cikawa ya limanci ga masu kasar amma haka yi haka kowanne zai tsaya kan sunan shi wannan ya sallama wannan ya a aka ce amma kuma wasu cewa zai cika zai cika raka hudu akwai asari na ibn abbas to in ya bishi zai cika daidai in in riman la cikawa wajen zai cika raka hudu shine sabi eh insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك